وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين dukkan godiya ta tabbata ga ubangiji madaukakin sarki tsira da amincin Allah ta tabbata da fiyayyen halitta annabi mu manzanmu, mu jagoran mu mai mana sarki Allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwar mu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin majiyansa ka shayar da mu alƙautararsa ka sanya mu cikin cetonsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi ka bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama a yau ita ce juma'a ashirin da hudu ga watan ramadan hijiran manzo sallahu alaihi wa sallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha uku ga watan uku dubu biyu da ashirin da shida miladi Allah da ikonsa ya ƙara ƙaddar haɗuwar mu a wannan masallaci namu na markas ikra a nan kwanar dawakin zaria rot domin ci gaba da karatun tafsiri na alkur'ani mai tsarki da muke karantawa a wannan wata mai albarka mai albarka idan ban manta ba muna cikin da al'am kuma biyan mu tsaya a kan aya ta ɗari da goma sha ɗaya yanzu za mu tashi a kan aya ta ɗari da goma sha biyu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 nabiyyin aduwa nake sanyawa kowane annabi abokan gaba ya al'insu wal jin shaitanu daga mutane da aljanu yuhi ba'dhum ila ba'din yukhrifa al-qawl ghurura domin shashin ya rinka yi wa shashi ko shashin ya rinka kimsa ma shashi ayataccen zance shuruwar don ruhi walau sha'a rabbuka ma fa'alu kuma da ubangijinka ya ga dama da ba su ta aikata ba ba zan su ka kyale su wama ya da abinda da suke kawo wale kasuwa su da ke aqidatul ladina yu'minuna bil akhirah kuma don zukatan waɗanda ba su imani da lahira ta karkata zuwa gare su. wal yarbawu kuma su da shi wal yaftaru ma hum muftarifun kuma irin ta agar abin da suka ta kance suna fago anan ubangiji madaukakin sarki yana rarrashin manzo sallallahu alaihi wa sallam yana ba shi labarin cewa kamar yadda yake da abokan gaba wa'anda suke ne da da'awarsa suke yaƙarsa suke mishi hasada wannan sunnan ce a ban kasa haka muka sanya kowane annabi da muka aiko shi zuwa ga mutane sadda ya samu abokan gaba na shaitanin mutane da aljanu wanda suke tsaye a kan kishin abin da ya zo da shi kamar Allah yana cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yanda muka sanya masa abokan gaban nan waɗanda suke saba masa suke adawa da kai shida fito fito da kai to ba fara ruwa haka kowane annabi ka, kada muka sanya mushi abokan gaba suke aikata mushi abin da aka aikata masa kamar yadda Allah ya muku sarki a wani waje yake cewa walaqad kuzibat rusulun min qablika hakika an ƙayyata manzannin da suka zo kafin ka fa sabar ala ma wa udu suka yi haƙuri akan karyata su da aka yi suka yi haƙuri akan cutar da su da aka yi hatta a nasrullah fasar da nasarar ubangiji madaukakin sarki ta haka Allah ya ce ma yuqalu laka illa ma qad qila min qablik ba abin da za a faɗa ma face abin da aka riga aka faɗa wa manzannin da suka gabace ka inna rabbaka lahu maghfiratin wa dhu iqabin alim kaga anan gobe Allah ya ce haka ya sanya a wani waje yake wa da ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin kuma haka muka sanya kowane annabi yana da makiya abokan gaba daga mujrimai kuma wannan sunna ce ta Allah duk wani mai kira kan daidai mai so a yi gaskiya mai so a yi adalci mai so a kadai da Allah to kan da ya tsammanin ba zai samu abokan gama. dole sai ka samu yan adawa sai ka samu wanda za su yi gaba da kai sai ka samu makiya sai ka samu wanda za su yake ka ba wanda yake ɗaukar gaskiya da hanyar daidai da yin gaskiya ka ce wai za ka zauna salin alin salin sai Allah ya jarrabe ka warqa bin nawfal lokacin da aka aiko manzo sallallahu alaihi wasallam da farko aka ma wahayi wanda bai saba ba ya tsorata a yake zaton cewa ko wani abu ne zai same shi matarsa wasiya na na khadija wadda ta ɗauke shi ta kai wajen shi wajen bamfanta naufal warqa bin naufal ya faɗa mushi duk abin da ya zo da shi kaga daga cikin abubuwan da manzan Allah ya faɗa masa cewa ya gani sai wani abin da nan ya ce da shi ya ce inna lam ya'ti ahadun bi mithli ma ji'a bihi illa Ya ce ai babu wani mutum fa da ya taba zuwa da kwatankwacin abin da ka zo da shi face an yaƙe shi an yi adawa da shi ba wani mutum da rike a yi daidai a yi gaskiya a tsaya a yi abin da ya kamata a sai da adalci ba wanda ya isa ya zoye wannan bayani sai samu abokan gama ga wannan tasliya amma ana rarrashin masu yin addini masu ta'aita Allah masu kira zuwa ga adalci masu kira zuwa a yi daidai to ba abun mamaki ba ne don kun samu abokan gaba don kun samu makiya sai Allah mai da sarki wannan makiya in shaya kuna jinsu wajen shedanu ne daga cikin mutane shedanu ne daga cikin aljanu yuhi babu hun ila ba'd shashin yana yi wa shashi kinshe ya kinsa mishi wata magana wadda take zukuru kalkauri kuruwa ƙayatacciyar magana magana mai kyau mai daɗi wadda take da burgewa wadda take da jawo hankali to haka shekaru da ‘yan uwansu mutane shekaru suke kawata wa junansu maganganu domin su ruɗa al'amarin jahilai kullum waɗanda suke da kan bata da waɗanda suke kan ba daidai ba za ka ga duk wani hairan suna kawata maganganunsu da kalo mai kyau da kira mai kyau da dabara da rudu da yaudara da duk waɗannan abubuwan da wasu ibarori wanda za ta sanya su su zamanto a mafi kyawun zance wannan ba don wani abu ba kawai don su ruɗuwa wa su jawo hankalin shashashu wanda ba sa fahimtar gaskiyar al'amari wanda ba sa iya gane ma'anonin abu sai su zamanto wannan maganganun da aka ƙawata da wannan abubuwan da aka yi ya zamanto ya ɗauke su ya ba su al'ajabi haskin bisu wato a nan ubangiji maɗaukakin sarki yake so ya bambance mana tsakanin gaskiya da abin da yake ba gaskiya ba abin da yake ba gaskiya ba yana buƙatar abu shi yasa hausa suke cewa gaskiya ba ta neman abin ita gaskiya faɗanta kawai ake mai hankali yake iya ganewa wannan gaskiya ce amma ita ƙarya sai an bi ta da misalai sai an bi ta da kwatance sai an bi ta da kyakkyawan magana da zaƙin baki sannan take amsuwa kuma wawaye sai su hutu da ita amma masu hankali masu tunani ma'ana da abin da aka faɗa da hujjar abin da aka faɗa a shari'a ko a hankalce shin wannan abin ya dace shi kawai suke faɗi amma wawaye gidadawa adu suke jira da zaƙin baki shi sa da yawa za ka gani yanzu wa'yansu ana so ma su ɗauki magana sai an yi waka sai a tara mawaka sai su yi abu sai ka ga mutane sun yi wani ma akan mafi abin da wani akan mafi abinda ya fi komi mahimmanci na yin zaɓe wani kawai da yawa da mata da maza da samari suna yin zaɓe ne ba dangane da waka da suka yi saboda shashen abin shashen ai mawaƙin kaza ya fi gawa ne a shi za ne to kaga akwai sakarcin da ya fi wani kuma wasu arabu yadda da kuma da ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون Allah ko kuke sarki ya ce da musu mawaka wawaye ne suke musu ba kwa gani ko kowane rami da ko kowane zaza faɗa suke suna fakar abin da ba a aikatawa duk ya karya duk ya zuga mutane yanzu mawaki ya zuga mutum ɗan siyasa sai ga zata duk duniya bai da shi nan kuwa tsaban munafiki ne farawo a zalimi ya kasa kudin mutane amma sai a man waka a buga man waka in dai ta hau to samani ne kan mata shi ke nan sun zamu na wani kuma saboda tsaban lalacewa ma fasta yake kallo wannan ya iya saka hula haka yake da kyau aiki zan zaba to kaga wannan ba jaki irin shi a duniya bai san jan dan mutunci ba ai babu magana wani waka babu magana wani fasta babu magana wani zaƙin zance zan buka kaza gaskiya ba ta neman ado menene dokin karfe su wannan karyar banza ce ka kalle shi mai gaskiya ne su wannan ne zukuru fal hudura a ƙawata zance saboda a rufe mutane a ziga barawo a ziga kaɗe a ziga wanda ya cuce ku jiya ya cuce ku shekaran jiya yau a ziga ka ku ziga shi ko mu tsara zaɓar sa gobe to shekaru ne suke wa ɗan uwansu shekaru wahayi in suka yi musu shi nan sai a zaɓa sai ka ga mutane sun ji sai Allah ya ce walau sha a rabu ka masu fa'alu wannan abin da suke tsin da Allah ya ga dama na irarsa da ƙaddararsa da mashi'arsa da ba su yi ba ko kuma da Allah ya ga dama makiyan annabawan nan da ba su ƙi su ba Allah ne maɗaukakin sarki ya sa su ibtila'i ko kai musamman girki ne mai da'awa mai kira a yi gaskiya ko sai Allah ya sanya ma wannan abokan gaba domin ya ga aka tsorata ka za ka tsorata in aka kai ka in FCC za ka daina in aka kai ka IPCC za ka daina in aka turo DSS suka ɗaure ka za ka daina faɗar gaskiya idan aka kai ka kurkuku za ka daina ko kuma a'a in aka aiko ma shinkafa da taliya da makaroni da azumi tirela tirela za ka dena ka yi shiru ka yi duk kai ba ka yaba ba kai ba ka soka ba ko kuma aka ba ka miliyoyi ka ji alat yana sauka za ka dena da haka za a yi duk wannan shi ne tarko da mutanen banza yi wa mutane don kanka yaƙi a na farko a nemi sayarka da kuɗi a nemi sayarka da abinci a nemi sayarka da sai ma mota bullet kuru, sai wa malamai jijjif manya tasbi na miliyan 250 da hamsin yi musu alat miliyan biyar miliyan goma a kawun ɗinsu kawo musu tirelar shinkafa eh, hatsi buhu ɗari makuroni kwali ɗari taliya kwano ɗari biyar duk ake yanzu ake raba malamai da manyan da 'yan siyasa da manyan 'yan wasan kwaikwayo ku talaga kuna kasa aikin banza kuna ta himma suna ta hamma su duk sun cika to kuma su zo su jawo muku aya da hadisi ko su kiɗa muku waka ko da muku wasan kwaikwayo ya ce ai kan suna ku uwa ne, shi ke ya cika aljihunsa sai ku je ku zaɓe shi saboda tsabar wauta abin da ake yi ke wasu malaman masu dabara in sun zarba to shi suke ba su ce a zaɓa ba ba su ce ka a zaɓa ba kaga su ma an samu abin da ake ce to dai haka ake yi yanzu a ƙasar nan in duk kaki wannan to sai kuma a turo ma ICC sai a turo ma SCC sai a turo ma DSS to Allah ya ce walau sha a rabu ba ma fa'alu duk fa Allah ya yi haka ne don ya jarrabu masu gaskiya da ya zo da ba su yi wannan wannan din da suka samu mulki yanzu suke gani da mulkin su da karfin ikon su za su yi komai Allah Allah ne ba su rana ba su lokaci lokacin da ake PDP ake abin da aka ga dama ake kama karya ba shekaru nawa suka yi suka ɓace su ma waɗannan za su ɓace a daina ganin su nan ba da jima za ka neme su ka rasa ba zamani zai tafi da su duk wanda ya samu mulki ka yi abin da ka ga dama inna rabbaka bil mirsad ubangijinka yana madakata kuma za ka zo ka same shi wanda ka saya da kuɗi da wanda ka saya da shinkafa da wanda ka saya da sabuwar mota da wanda ka saya da haji da umara da wanda ka saya da ba dinka da dauri duk wannan za ku hada a gaban ubangiji kuma za ka yi bayani Allah ya ce wa litasra ilayhi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah kuma Allah madaukakin sarki yayi haka ne domin zukatan waɗanda ba su yi imani da lahira ba su karkata zuwa wannan waka su karkata zuwa wannan kudin su karkata zuwa wannan zaƙin zancen Allah ya yi haka ne lafi da gangan Allah ya bari su suna gintawa ya ga mutane da gaske ko ba da gaske ba Allah mu da cikin sarki ya yi ya san wani shi yasa a can baya ce kabar kuma ma ya farku ka kyale su da abin da suke tsagowa ka yi tawakkali ga Allah ka dogara ga Allah Allah ya ci sama ya ce ya ce kai baka nasara ya ce ya taimake ka ko sun kai ka kasa a lahir a duniya to a lahira za ka ɗaukaka ko su ne sanadiyar mutuwarka to aljanna za ka yi babu wani wanda yake kira kan a yi daidai a yi gaskiya da yake jin tsoro sai in dai bai san me yake kira a kawai Allah a Qur'ani ya gama mana komai yadda ba wanda zai ji tsoro وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين mutumin da ya zo daga wani ganye can nesa ya shigo yana cewa ya mutane in ku bi manzanni ku tabi umar la yas'alukum ajran ku tambayi wanda ba sa tambayar ku ko titi ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza da ƙarshe aka kashe shi saboda yana wa'azi ubangiji madaukakin sarki ne ya ce daga ƙarshen kistarsa alarama ya ce daga ƙarshen kistarsa sai ta ce lafa ya laita ƙauni ya alamu ya laita ƙauni ya alamu bi ma gafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin sai ce ya laita ƙauni ya alamu lokacin da aka kashe yake ina ma mutane sun sani irin girman da ubangiji ya bani da za su kama da gaskiya ana kashe su ya laifin kauni ya alamu ina ma mutane sun sani wanda aka kashe a kan gaskiya yana zuwa lahira in ya ga daraja da mutsani da girman da aka bashi sai rika kai to ina ma mutane sun sani yadda Allah ya karanta ya karrama yadda ya gafarta ni mun zunubaina ya sanya ni cikin masu girma cikin masu ni'ima saboda ai kai har za harbin ba lokacin da ka taho kafin ta sauka Allah ya jarara ko zafin bai ji in ma ka sauka din ta shiga Allah ne ko an soke ka dauka ko an sa ma inji ko an harbe ka Allah ne yake sa sababi sababin ya faru in ya ga dama in sababin bindiga in ta harbe ka ka ji zafi ka farfasa ma kaki to sai Allah ya cire wannan sababin sai ta shige ka ranka ya fita yadda ka san ana sa ma ruwan sanyi a jiki haka za ka ji haka Allah madaukakin sarki yayi wa annabi Ibrahim lokacin da aka jefa a cikin wuta ita ta bi a wutar da ta kona mutum sai Allah ya ce wa wuta ne canza yanzu mun canza shi ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim yanzu ki fita daga ɗabi'a ke da muka sanya ki mai kona mutane yanzu ki zama to sanyi da kuma aminci ga annabi ibrahim kenan ba wanda ya jin tsoro sai wanda bai san alkur'ani ba ko bai san hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam ba haka za a ci gaba da mutanen faɗa gaskiya matuƙar shugabanni da jagorori ba su abin da ya dace ba kuma dole sai an ce ba su abin da ya dace kashe mu ake ƙona garurukan mu ake sace mu ake koran da garuruwan ake talauci ake bala'i ake ba ilimi ba komai ba ruwan sha ba tsaro ba komai ƙasashen da ba su kai mu ba su Nijar su Togo su Ghana su Benin su Rwanda duk sun fi mu kwanciyar hankali da abinci da jin daɗi da wuta 24 hours da tsarin lafiya da asibiti mai kyau duk sun fi sun ba mutane ba ne ba su kawai babban mulkin su da mu mu mun samu wasu barayin waɗanda ba abin da suka sani sai sata kuɗin mutane kuma ba wanda suka ɗaure musu gindi sai jakunan da suke zaɓar su Allah ya tara musu tumakai da jakai ba abin da suka sani sai gunki a cuce ka yau a cuce ka gobe a cuce ka abu jibi amma ka tsara ne manzala sallallahu alaihi wasallam yace la yalzabu mu'min fil jubur marratan ba a tsaran mu'mini so bi a ta in ka ga ta sa annu an tare ka ka ƙara ta aka same ka manzala yace ba mutumin kirki bane da kai ba mu'mini bane mu'mini ba a cutar ka so saboda yana da hankali yana da wayo ya san abin da duniya take yi amma an san da kanka sakare mudamdam mara fahimta jahili suka je ta banga kana bin ɗan iska kana kallon su suna sace kuɗin mutane kuma ku je lahira ku zamanto a gida ɗaya to Allah ya yi haka ne don zukatan waɗanda ba su imani da lahira ba su karkata zuwa gare shi wal yarbawu kuma su yarda da su su so su su bi wannan ka amsa musu shi yasa Allah ce fa innakum wa ma ta'buduna ma antum an alayhi bifatini illa man huwa sabil jahim duk wanda kaga ya fito da bin ƙarya da bauta to da man dan wuta ne ba yanda za ka yi wal yaqtarifu ma hum muqtarifun Allah mu da sarki yace su tsururuci abinda suka kasance suna tsururuci su ƙaji abin da suke ta tafiya na ƙage na ƙarya na ziga mutane ka rika duba ka ga mutum ya fito yana cewa an yi komai gwamnati ba korafi a arewa ka duba ka gani baya jin tsoron Allah baya jin tsoron baya jin kunyar Allah baya jin tsoron mutane ma ya fito yana yabon waɗansu wanda ya san sun samu cikin bala'i ina ma nasiha kake musu ina son ku amma a gyara ya kamata a yi kaza ya kamata a yi kaza ya kamata a yi kokari a yi maganin kaza maka zo kana duban idan mutane musamman yan arewa wai kana cewa wannan gwamnonin wai da wannan shugaban kasa da da yan majalisu wai sun yi komai ne suka yi kuma da cikin bala'i da suka kawo kuma yanzu yawancin su sama da sisi fatar ɗin da suna umara wai an tafi wajen Allah kawai azzalimai barani ko su je su yi wa Allah ne su je umara a wallahi da kai da wanda ya tafi fanar da wasu duk ɗaya kuke da gara ma na fanar da wani wataƙila wa'azi ya zo ba su bambanci ba wani bambanci da umaranta domin ba abin da Allah zai ma saboda gudurin da haramun abincin da haramun kuɗin da ka ba haramun ne na mutane Ba fa'an na yi ta jabu da ta za a taɓa wannan la labbaika wala ta'rika kana hawa in ce labbaika allahumma labbaik mala'iku za su ce la labbaika wala ta'rika ba amsa maka ba domin kudin haramun ka haramun kuma ka bar masuliyar a gida ana kashe mutane a jihar ka ka bar da zaka fi umara ne wani umara ana kashe al'ummarka ana tace su ana kona gari ana tashin gari ka je umara ka yi ka ce wa Allah ne ga umarar ka nan ya ka zaunar da musulmi lafiya da ya kai duk abin da za ka yi ka taimaki mutanenka ya fi umara da haji da za ka yi amma ina ba su sani ba Allah ya kiyashe mu Allah ya gyara mana shi sai Allah ko ta sarki ya ce أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل الصلاة والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتلين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم نعم وبنجي ما دوكتين سنتي يدري أفغير الله أبتدي حكما kace musu ya manzo sallallahu alaihi wa sallam yanzu wani Allah zan rika mai hukunci a tsakanin wa huwa alladhi anzala ilaykum alkitaba mufassala kuma ga shi ne wanda ya saukan muku littafi wanda yake bayani dalla dalla yake fayyace komai wallazina atainahum na kuma su waɗanda muka bai wa littafi na yahudawa da kiristoci ya alamuna sun sani annahu munazzalun min rabbika bil haqq lalle shi alqur'ani saukacce ne daga wajen ubangijinka da gaskiya wala takunanna min al da ka kada ka kasance cikin masu shakka ka tabbat kalimatu rabbika hakika kalmomin ubangijinka sun cika domin a wata kira'a wa tammat kalimatu rabbika hakika kalmomin ubangijinka sun cika sidqan da gaskiya wa adlan da adalci la mubaddila li kalimati babu abin da zai musanya kalmominsa wa huwa samiul alim kuma shi ne ji ne mai ilimi Allah ya ce wa manzo sallallahu alaihi wa sallam kul ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo ka cewa waɗannan mushrikai din waɗanda suke bautatawa wani Allah afa ghayra Allah abtabi hakaman ay baini wa bainakum shin wani Allah zan rika ya zama mai hukunci tsakanin ni da ku uhadi ilayhi wanda zan kai shari'a zuwa gare shi in da umarninsa da hannunsa alhali wani Allah shi ma hukunci ake mishi mahakum ne la hakim abin yi wa hukunci ne ba shi ne mai hukunci ba kuma dukkan wani abin jujjuya al'amari da hukunci ga baki daya na Allah ne shine wanda ya fita da adalci yanzu zan koma in bi hukuncin wani mutum wanda yake fita da naƙasu da aiki da zahiri duk manzala sallallahu alaihi wasallam ake faɗa musu cewa zai riƙi hukunci ga wani Allah shi yasa ubangiji madaukakin sarki ya sanya ga baki ɗaya hukunci na Allah komai da komai yadda Allah madaukakin sarki yake ba ka umarni ya ba ka hannu a cikin aƙida a cikin mu'amala a cikin ibada a cikin akhlaq dukkan wani abubuwa na duniya hukuncin Allah za ka ɗauka ka bar hukuncin kowane tsafi domin hukuncin Allah shine na gaskiya duk abin da kake ci aikin gwamnatin ka mai Allah ya ce a yi na amana na gaskiya siyasar ka Allah ya ce a yi na amana na gaskiya kasuwancin ka zama da iyalanka ɗabi'unka kyawawan halayenka kaucewa munanan halaye kullu shay'in lillah komai kai domin Allah da ka ubangiji madaukakin sarki shine mai hukunci kuma hukuncinsa shine mafi a akan hukuncin kowa akan hukuncin komai sai Allah ce wa huwa allazi anzala ilaykum alkitaba mufassala kuma shine wanda ya sauka muku littafi na alqur'ani wanda ya gwari gwari da komai ya dalla dalla in ka zo ku jauku ta sallah da nan a qur'ani da hadisi in ka zo ku jauku ta zakka hukunce-hukuncen hajji hukunce-hukuncen aƙida hukunce-hukuncen ibadoji dukkansu hukunce-hukuncen mu'amala zamantakewa kasuwanci tattalin arziki noma komai da komai Allah madaukakin sarki ya saukan muku da littafi wanda ya muku gwari-gwari da dokoki da umarni da hannu wannan shi ya kamata ku bi ku kyale da duk wani abu wanda ba Allah Allah ya faɗa muku halal ya faɗa muku haram ya faɗa muku kuzumun shari'a da usuli din da qulubihi wanda babu wani bayani wanda yake bayanin Allah babu wata hujja wanda ta fitowa fiye da ta Allah ba wanda ya fi Allah tawon hukunci ba wanda Allah ya fi Allah tsayayyen zance domin gabaki ɗaya hukuncin Allah ya taru akan hikima da rahama sai Allah ya ce so ya nuna mana cewa su ba ma'abuta waɗanda aka ba littafi a baya yahudawa da kiristoci sun san haka koyewa suka yi sa ya ce wannan zina aka yi na hulun kitabu waɗanda muka ba su littafi ya alamuna sun sani annahu munazzalu min rabbika bil haqq lalle wannan qur'anin saukakke ne daga wajen ubangijinka da gaskiya dangane da abin da yake wajen su na at-taura da abin da yake wajen na injila da bisharar zuwanka da aka yi da annabawan da suka gabace ka duk sun yi bayanin ka fala ta kunan na minal munkarin kada ka kasance cikin masu kokonto manzala ko kaɗan ba zai yi kokonto ba amma an biyo ta kan manzo sallallahu alaihi sallam ne dan a yi magana da mutanensa dan haka Allah ya saukar da Qur'ani ga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ingantattu suna bayanin shari'a cikakkiyar shari'a babu abin da suka bari a ciki da ku amshi shari'ar gabaki daya ku bi addinin Allah gabaki daya kada ku sake ku nemi hukuncin wani wanda ba na Allah ba kuma hatta kiristoci da yahudawa sun san wannan alkur'ani da gaske ki in har suna gaskata littafin su sai dai sun ta littattafan su na ta hukun shakka shi yasa a waje Allah ce fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qabl min qabl yace in ka kasance kana shakka daga abinda muka sauka zuwa gare ka to ka tambayi waɗanda suke karanta littafin kafin ka laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna min al-mumtarin hakika gaskiya ta zo da wajen ubangijinka kada ka kasance cikin masu shakka wannan sharadi ne wa shar'u la yutabawu kuma sharadin da aka ce kada ka kasance ba a hukuncin sharadin ya afku manzo Allah bai shakka ba ko haka ake ce mishi kada yi shakka ko manzo Allah bai shakka ba ko da ɗaya. al'ummar ana ce muku kada ku yi shakka da haka kada mu yi shakka akan abin da yake hannunmu na qur'ani da ingantattun hadisai na lafiyayyen maganar manzo sallallahu alaihi wasallam kawai ya zo ya tsawata mana ƙarya da zaƙin baki kawai ya zo ya ƙara su mana abin da ba hujja ba ya lullube shi da shigohi da misalai da kwatance-kwatance da tatsuniyoyin da da na yanzu mu zo mu saki alkur'ani mu saki hadisi ingantacce mu yi shi mai hankali duk abin da yake duba menene dalili ne ya hujja dalilin nan kuwa kowa ne ya faɗe shi ƙarya ko da abin da yake ba da dalili duk girman mutum ya faɗe ta ajiye mishi ita ake ba Allah ya ce wa kan kalimatu rabbika sidqan wa adla kalimatu rabbika nan malamai sun yi sabani a cikin shi wasu ka ce alqur'ani gabaki dai kalimatu rabbika ne kuma alqur'ani gabaki dai akhbar ne da ahkam labarai ne da hukunce hukunce sai ya zama sidikan kalimat akhbar alqur'an sudikan ya zama to duk abin da aka faɗa na labarai a cikin alqur'ani gaskiya ne sannan aslan duk abin da aka faɗa na hukunce hukunce na cikin alkur'ani shine adalci shine wa dan matsal maturabbika sidqan wa adla duk abin da aka faɗa na alkur'ani na labarai ba kawai ana faɗa muku labarai bane ba wai kawai su kamar yadda kuke karanta ruwan magada ko kuna karanta maganar yare ana karanta muku ne don ku ɗauki izina don ku ɗauki ibra shi yasa ake karanta muku dissoshin alqur'ani da ka dissoshin alqur'ani gabaki ɗayan su gaskiya ne labaran da aka faɗa ba tatsuniya ba ne ba gaskiya ne an yi mutanen ya afku sannan hukunce-hukuncen alkur'ani gabaki ɗansa adalci ne babu zalunci a ciki babu san rai a ciki abinda zai inganta rayuwarku ne da zamantakewarku ne allah ya faɗa muku Ya sa Allah yake yake kiffanta manzo sallallahu alaihi wa sallam ya amuru bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar Da haka ko la mubaddila bi kalimatihi babu sauyi a kalmominsa babu sauyi a hukunce-hukuncensa babu sauyi a labaransa babu wanda ya ce ta da hukuncinsa a duniya ko a lahira wannan malamai suka ce la mubaddila li kalimatihi ba wanda ya ce sauya hukuncinsa to me ake nufi za ka zira kamar labari ne ake bayarwa amma bi ma'anar inshi wato kada ku canza hukuncin Allah ake so domin wani za a ce ba ya an ce ba a canza hukuncin Allah amma yanzu gashi gwamnatocinmu duk ba da hukuncin Allah suke aiki ba sun canza hukuncin Allah shi ɗin Najeriya ba hukuncin Allah ba lawa'i da dokoki na jihohi ba hukuncin Allah ake ba dokokin ɗaukar ma'aikata da menene duk ba Allah ba hukuncin Allah ake ba to wannan shi sun canza to shi yasa sai malamai suka ce abin da ake nufi sha kada ku sauya hukuncin Allah umarni ake bayarwa sai zo bi ma'anar labari kamar yadda Allah ya ce wa man dakala hu kana amina kaga Allah ya ce wa man hu wanda ya shiga ɗakin haji aiki harami kana amina ya kasance amintacce to amma a waƙi haka ne wasu na nan a aikin hajji suke yankan aljihu kana zagayawa ya yanke ka da A ce abin da aka ce ba in sha'in ce ayar ba kabar ba labari ba ne ba wa man da kana hu fa wanda ya shiga ɗakin Allah ku ba shi aminci kan ku sa mushi sata kan ku keta alfarmarsa kada ku cutar da kada ku yi musu komai to don haka labari ake bayarwa a makurun abin da ya kamata ko a matsayinku na mummuni ko a matsayinku na musulmi duk wanda ya shigo harami to kada ku cutar da shi ku ba shi aminci amma sai Allah ce wa man da kala ku ba amina wanda ya shige shi ya zama amintacce ai bi ma'ana ku amintar da duk wanda ya shige shi wa huwa samiu ubangiji madaukakin sarki kuma shine mai ji al'alimu ko mai gani duk harkar da motsinku duk abin da kuke yana da ilimi ya sani kuma zai ba ku labari ya sakanya muku abin da kuka aikata in sharri ku ga sharri in alkhairi in ku ga alkhairi sai Allah mu da sarki ya ce وإن أكثر من في الأرض عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن إلا إن ربك هو أعلم من يضل عن وهو أعلم بالمهتدين نعم وبنجد ما لو كنت تنجيتي وإن تطيع أكثر kuma idan har sai wa mafi yawa mutanen da suke ban ƙasa biyayya ko da yuzullu ka an to za su kautar da kai daga bin tafarkin Allah in yattabi'una na dhanna ba komai suke bi ba face zato wa in hum illa yakhrusun kuma su ba komai bane ba illa ƙarya shaki faɗi suke kirkirar wa Allah inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabili lalle ubangijinka shine mafi sanin wanda ya kauce gabanin tafarkinta wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma shine mafi sanin shiryayyu Allah madaukakin sarki yana faɗa ma sallallahu alaihi wa sallam yana gargadin al'ummarsa cewa kada ta yi da'a Da mafi yawa da mutane domin halin mafi yawa da mutanen ban ƙasa a ban ƙasa na bani adama batattu ne kamar yadda Allah ya ce wa laqad adalla qablahum aktharul awwalin kuma a hakika kafin su mafi yawa daga cikin mutanen baya duk batattu ne da mu dan wannan sun kakka kakkada mu suna cikin su ba su da wani abu da Allah ce wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'minin ba ko yau mutane da yawa ne za su imani ba ya manzo ko da kana tsananin kwaɗayin su imani da yawa daga cikin su kangararru ne ba za su yi imani ba domin da yawa daga cikin mutane sun karkata gabin addini na gaskiya da yawa daga cikin mutane aikinsu ba na kwarai ba ne ba iliminsu ba na kwarai ba ne ba addinansu da ayyukansu suna yi ne na bin soyayyen zuciyarsu ba su da wata hujja wadda za ta datar da su zuwa hanya madaidaiciya da yawa daga cikin mutane in yattabi'una illa wannan wa innahum illa musu da yawa daga cikin su hasashe su shaki faɗi suke zato kawai suke bi amma ba ba su san gaskiya ba kawai suna kirdadan magana su fada a kan Allah kuma ba su da ilimi a kai to duk wanda ya zamanto wannan shi ne aikinsa wannan ko ya cancanta ka kaurace mishi wannan hibab ne zance ne ya cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam amma kuma ana yi wa da al'ummar ta ki daya cewa kada ku bude yawa da cikin mutane wato tatta taron mutane da gungun mutane kai ya rufe ka wato har kullum idan ka zo menene ma'auninka na gaskiya shine dalili da hujja ita ce ma'auninka na gaskiya ba yawa yawa zai da wani tasiri da yawa taron tsintsiya ne ma ba sha yiwu aikin banza ce amma menene hujja ashe kenan mutum ne hankali kan ka ga taron mutane suna abu kadan ka ce a yadda mutanen nan suka fita a ce duk akan karya ba ba zai yi ba ni ma bari in tafi a yi da ni to ana gargadin ka da wannan ba tarin jama'a ba abinda ake so menene gaskiya gaskiya da hujja ko mutum ɗaya ne ko biyu ko uku suka riƙe ta mutum dubu suka saba musu to mutum ɗayan nan ko biyu gaskiya tana nan tare da su ba ta ba yawan mutane bai sa a yi hukunci ga in kai dan inna rududu ne duk inda kaga an yi yawa kai wayannan ga inda suke da yawa to amma yanzu abin mamaki har malamai wani na rubutar su wannan yake da suna cewa duk kan mu yanda suke cika ji wa'azin mu ji maulidin mu na ƙasa yadda ya cika ji wa'azin ƙasar mu yadda ya cika to wannan magana ne magana ita ce menene hujja mai dalili ba taron mutane ba ai da yawa gauganiyun ne yan jinna rububin ta kaga taron mutane kai da ka mutane wani yan san kallo ne kaza ma unguwa ta fito yan da ake cika yanzu ka zo kofar gidanka ka ko kaza za ka yanka sai ka ga an cika ana kallo yan san kallo haka taron mutane wanda bai nuna wannan gaskiya ce abin da yake gaskiya shine hujja in ka tara mutum miliyan ɗaya matukan soki guru su take babu dalili ba hujja ta qur'ani da hadisi ingantacce aikin banza kuke ba ruwan Allah da yawan da haka gaskiya ba a taron mutane take ba gaskiya a hujja take a dalili take shi yasa Allah mulkin sarki yake inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabili Allah madaukakin sarki shine mafi sani wanda ya kauce daga kan tafarkinsa duk yanda za ka yi Allah madaukakin sarki ya san ya san waɗanda suke daidai wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma ubangiji madaukakin sarki shine mafi sani dangane da shirye da haka abinda za ka nemi ka gane shi ne ka gane hujja ka gane dalili wa ya zo da dalili wa ya zo da hujja wa ya zo da maganar Allah da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam wane ne yake da tabbacin abin da yake faɗa ya samo da shi a madogara ta Allah da ta manzansa shi ke a nan gaskiya kake ba tarin yawa ba ba tarin maziya ba ba tarin masu zaƙin baki ba ba tarin wanda suka iya misalai da bayani ba tarin wanda suka iya kwatance ba a tarin wanda suka iya kawo hujja da dalili shine gaskiya sai Allah murkutu sarki ya ci gaba da cewa فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم kudu mimma zikira sunallahi alaihi to lalle ku ci abin da aka ambaci sunan Allah a kan shi yayin yanka shi in kuntum bi ayati mu'minin in har kun kasance kun imani da ayoyinsa wa lakum ko menene ya dami ko me yasa Allah ta afuru ba za ku ci mimma zikira sunallahi alaihi abin da aka ambaci sunan Allah kan shi yayin yanka shi ba wa qad fassala lakum ma harrama alaykum hakika kuma gaji Allah ya muku gwari gwari da duk abin da ya haramta muku illa ma qurutun ilayhi sai abin da kuka matsu zuwa gare shi wa inna kathiran lalle kuma da yawa da cikin mutane da yudilluna bi ahwa'ihim suna batar da suna batarwa da soye-soyen zuciyarsu da gairi ilimin ba tare da ilimi inna rabbaka huwa a'lamu bil muhtadin lalle ubangiji ka shine mafi sanin wanda suka kekare iyaka anan Allah rubutun sarki yana ba mu hukunci domin wani abu ne ya faru rukun mutanen makka ba suka zo suka faɗa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ayoyin da ayoyin da za mu karanta a gaba domin duk zo sun samu lokacin da suka ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam aya ta sauka mushi kada a ci mushi sun kuma suna cin mushi shawa suna gani mushi ma shi ya fi tsarki a ci ba fiye da abin da aka yanka ba ku ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam aya ta sauka qul la fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw dahman masfuhan aw lahma khinzirin Allah madaukakin sarki daga cikin abubuwan da ya haramta akwai mushi da su kuma suka ga cewa to me za su tare suka zo suka fara sawa musulmi rudu a kan me ya shubuha da rudu sai suka zo suka ce mu to mun ji abin da kuke cewa idan dabba ta mutu wa ya kashe ta musulmi ce ce Allah ne ya kashe ta to idan kuka yanka wa ya kashe ta ai ne da na yanka ni na kashe ka sai su ce au wato ku ba ku cin kisan Allah sai kisan ku to sai wannan ya bari a wasu suka rika ne eh fa gaskiya fa to yanzu abin da Allah ya kashe sai muke ci kuma mu abin da muka kashe muke. ai mun ba aula abin da yafi abin da Allah ya kashe muke. to sai Allah mu ta sarki ya sauko wannan aya yace ya kuma mu ya ku bayi ne wanda take da imani in har kuna da imani to ku ci abin da aka ambaci sunan Allah daga cikin wannan dabbobin na ni'ima samaniya ta azuwa cikin da sha jinsin shanu da awakai da tumakai da abin da aka halatta mu Matukar aka ambaci sunan Allah to kawai ya kawo ne wa qad fassala lakum ma harrama alaykum kuma dan ma za ku tsaya har ku bi wani bayan an faɗa muku abin da ya haramta a gare ku wacce ayat ta qul la ajidu fi ma umiya ilayya muharraman ala ta'imin illa an yakuna baytatan aw daman masfuhan aw la'aman khinziri an riga an gaya muku wanda aka ce tsakuji mushe ko jini wanda yake faranya ko naman alade ko duk abin da aka kira sunan wani Allah aka yanka bai halatta ku ba ai ubangiji madaukakin sarki ya faɗa mu da haka alamar mumini tana bambanci da jahili duk wata al'ada wanda ba Allah ne shar'anta ba barin da ake abinda Allah ya shar'anta ku ji abin da ya yanka kuma ya muku bayanin abin da ya harrama ya haramta ya yi muku gwari-gwari da haka babu wani sauran iskali da subaha wadda za ka wajabta muku haku rika ganin cewa wai waɗannan abubuwan yaya ayoyi sun yi muku bayanin da abin da ya halatta ya halatta ce sai ce illa makurukun ilai sai abin da kuka matsu zuwa ganin shi wato hatta abubuwan da aka haramta muku in har kuka shiga halin kakanika yi yunwar wanda za ta iya kashe ku ko ta fitar da ku daga hayyacin ku to ya halatta ku fi فمن اضطر غير باج ولا عاد فلا اسم عليه duk wanda ya mutu amma ba yana wuce gora da iri ba ko zalunci babu laifi a gare shi dan ya ci abin da aka haramta musu yayin da yake halin larura wannan babu doka kaga ubangiji ma daukacin sarki duk wata shubaha da duk wani ruɗu in har kana da dalili kana da aya babu abin da ya kamata ya ɗauke ka matuƙar aya ta tabba to babu wani sauran ka tsaya kana jiran wani ya kawo ma ruɗu a addinin ka to in kai kaza ya za ka ya ina da nafsi yankakke da Allah yake yi kaza shikenan ta fita daga cikin wannan ruɗi sannan wannan yana nuna sauƙin shari'a kamar ni tsora fi makmasatin ghaira mutajahidin li ismi fa inna a ghafurur rahim duk wanda ya shiga cikin halin matsuwa ba yana so ya aikata laifi ba to babu laifi a gare shi sannan aka ƙara tsoratar da mu da yawa daga cikin mutane yace wa inna kasiran minan wa inna kafiran la yuhilluna bi afwahihim da yawa daga cikin mutane ba suna batarwa batan da suke kawai su jarrar son zuciyarsu ne da rai da ilimi ba su da wata hujja to ka kaurace irin waɗannan bayan wanda alamar shine da'awar suna gina ta ba tare da dalili ba ba tare da hujja ta shari'a ba kawai shubahati gwagwadon abin da ɗabi'unsu ko halayensu ko son zuciyarsu ko ra'ayoyinsu sauyayye ya ba su waɗannan su ne wanda suke fito na fito da shari'ar Allah ya sa ce inna rabbaka a a'lamu jirgin sani Allah ko da sarki shi ya san waɗanda suke ƙetare iyaka amma waɗanda suka shiryayyu suna kira zuwa gaskiya da shari'a suna karfafar da'awarsu da hujjoji na hankali da na shari'a ba sa bin da'awar da Allah bai yarda da ita ba ba sa kusantar ta duk yanda ta kai duk yanda aka kawata ta da dakin zance wato dalili shine abin ruko a waje hujja ita ce abin bi a wajen su to har kullum abin da ya kamata mu musulmi kana dalili shine abin kunta ba ra'ayin wani ba ba ra'ayin wani ita gaskiya ba a sanin ka da mutane ana sanin mutane ne da gaskiya gaskiya ake sani sai ka san ma'abutarsa ba mutane za ka sani ba sannan ka san gaskiya akwai soyayya son zuciya da yawa a kan mutane na ka rike addinin ka da Allah da hujja da dalili mai ƙarfi kada ka biye yan shafi faɗi kada ka bi masu ra'ayi wanda ba dalili sai soye-soyen zukatan ina ganin za mu tsaya nan kun saboda lokaci idan muka bi gobe insha Allah sai mu tashi akan aya ta ɗari da ashirin abinda muka faɗa don Allah ko kafin sarki ya ba mu lada abinda muka yi kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya taimake mu da taimakonka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka kare mu da karewarka Allah ka kawo mana sauki a ƙasar Allah ka agaza mana Allah ka kiyashe mu da dukkan waɗannan musibu da bala'ai Allah ka zaunar da arewacin Najeriya lafiya ka zaunar da ƙasashen musulmi lafiya ya Allah ka kawo mana saukin rayuwa ka kawo mana mafita a lamarin sukan mu ka iya mana da iyawarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am akwai wasu kusan tambayoyi ina gani Allah ya kara mana lafiya ma a yi kan a abin nuna da abin